عيد علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الرسول من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وإن تولوا فقل آمنتم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من الغيب ويعلم ما تفعلون وإن أدري لأنه فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تجدون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والثناء الحسن على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه وإمام رسله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه البر الميامين ومن اهتدى بهديه وانتهج منهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول أو أمل yau takwas ga watan ramadana na wannan shekara ta hijira mai lamba dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai. mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a gabatarwa kowane maraice a wannan katafaren masallaci na ahalin sunna unguwar nasarawa cikin garin kwantagora fadar mulki ta masarautar sarkin sudan na kwantagora a cikin karamar hukumar kwantagora ta jihar Niger a tarayyar Najeriya. Aya ta ɗari ɗaya da biyar nan ne za mu tashi, wala ƙada ka tafi na fi zaburi min ba a zikir. Wala ƙada ka tafi na fi zaburi min ba'adi zikir an na labarin wa imaniyar salihu. إن هذا لبلاغا. إن هذا لبلاغا allah الله سبحانه cewa laqad katabna tabbaci haƙiƙa mun rubuta malamai suka ce wannan lamun ɗin na rantsuwa ne shi kuma wawu lima qablaha harful adabi kenan wanda yana nuna maganar tana da dangantaka da wadda ta gabata shi kuma kad suka ce harafi ne na ƙarfafa magana musamman idan fi'ili madi ya biyo bayansa to wannan maganar an haƙaƙa ta an ƙarfafa ta an tabbatar da ita ba a so a yi wasa da ita amma da ta yi a ce fi'ili mudari ya biyo bayan kad to wannan yana da manufofi daban-daban musamman taraji wato kamar a ce ta iya yiwa misali a ce ƙaddiya ka tugu ta iya yiwa yana rubutu amma kad taba to tabbas ya rubuta laqad taba tabbaci haƙiƙa wallahi ya rubuta sura ka da cewa laqad katabna tabbaci haƙiƙa mun rubuta da lafazi irin na wanda ya isa aina muka rubuta fi zaburi a cikin zabur ma'ana alkitab mun rubuta a cikin littafi wannan yana yi wa dukkan littattafan Allah subhanahu wata'ala kama tun daga Allahul Mahfuz zuwa sauran littattafan da Allah ta'ala ya rubuta kamar yadda wasu malamai suke ganin wannan azzabur din wato ko dai ya zama ma'arifa ko kuma ana nufin littafin ya zama al listigraqil jins ya zama ma'arifa yana yawa ya koma ma Allahul Mabus in ya zama Allahun listigraqil jins da ma'ana alkitab zai iya ɗauka kowane littafi wanda Allah ta'ala ya rubuta wallahi alam wannan rubutun ya tabbata daga Allah min ba'di zikiri bayan an bato. Allah ya ambata kuma ya rubuta menene wannan abu da ke da muhimmanci kwarai haka da ɗaukar hankali wanda Allah yake so ya gaya mana shi kuma ta hanya irin wannan da aka ɗaukar mata dukkan matakan ƙarfafawa. Eh? Abin shi ne annal arda ya ritu ha ibadiyar salihun magana ta ƙarshe, ita ce ta bayan Allah talihai. kowa ya gama hayaniyarsa kowa ya gama hauma haumarsa kowa ya gama duk abin da ya ga dama na kama karya da wada karfi da arin gizo da handama da babakere bayan Allah salihai su ne za su ci nasara suke da galaba su za su gaji kowa da komai in ji Allah subhanahu wa ta'ala lallai muna roƙonka ya ubangiji ka sanya mu cikin wannan bayin naka na ƙwarai salihai wayanda ƙarshen magana yana komawa gare su ne inna fi hada haƙiƙa cikin wannan zance kai labalagan akwai gamsarwa akwai isarwa amma liƙaumin abidin ga mutane masu bauta wato mutum mai bautar Allah shine idan yi zancen Allah zai ba wannan zancen kulawa don ya fahimce shi ƙarƙashin cikakkiyar gaggatawa da babu shakku a cikinta wato shi kanshi ubangiji yana ƙara ba da jinjina ga waccan magana da ta gabata wadda ta fara da lam na rantsuwa da kad na tabbatarwa fi'ili ma biya biyo baya ana tabbatar da abin da ake so a gaya muku cewa bayan Allah salihai ne za su gaji ƙasa gaba ɗaya sannan Allah ya ƙara jinjina wa maganar ce inna ha fi hada la balaghan liƙaumin abidi hakika a cikin wannan akwai isarwa akwai gamsarwa ga mutane wanda suke masu bautar Allah Yari su ha ibadiyar salihun wannan irin usulubin na ƙarfafa zance da yawa Allah yakan yi misali da shi a wurare da dama فالي ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ان هذا لهو القصص الحق ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فشان سوره ابراهيم الله يجي هذا بيان للناس هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس wannan gamsarwa ce ga mutane isarwa ce ga mutane abu na gaba waliyun zaru bihi domin a gargaɗe su da wannan bayanin mai gamsarwa mai isarwa bayan an koro wata kissa wadda ta shafi bayanin ƙarshen bayan Allah na ƙwarai bayan an gama bayanin ƙarshen bayan Allah rikitattu kowa aka faɗi matsayinsa da al'amura na ban tsoro da tashin alƙiyama ta Allah ce haza bala kullin nasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid cewa ubangijinsu ne kwaya ɗaya ne babu na biyu wale zakara ko wale ta tadakkara ulul albab kashe ce domin ma'abuta hankali da tunani mai masu lafiyayyen zuciya su ɗauki wa'azi su ɗauki izina daga wannan bayanai na ubangiji masu ratsa zukata kashe sai Allah ya ce wa ma illa rahmatan lil alamin وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ya ce wa manzon zama mu aiko ka mafaci dan ka zan rahama ga talikai baki da nan yi magana talikai wanda duk ba Allah ba ya shigo karkashin wannan taliki Allah kada yake cirewa don aka kowa da komai da duka gaba ɗaya duk suna shiga cikin talikai amma dai a jimillar talikan kuma akwai jagororin talikan gaba ɗayansu su ne waɗanda Allah ta'ala ya hankali su mutum da mala'ika da aljanu wanda su ne jagororin talikai gaba ɗaya wanda duk ba su ba ƙasa yake da su mutum mala'ika aljan wanda su ne masu hankali kuma bi daga cinsu mukallabai mutum da aljan kenan duk dokar da ta hau kan ɗan adam mutum to ta hau kan aljani shi ma idan an samu masu da a cikin mutane aka samu masu da a cikin aljanu suka koma ga Allah suna masu da a dukkan su musu aljanna idan aka samu fandararru cikin mutane aka samu fandararru cikin aljanu suka mutu a fandararru a butulu musu wuta cikin su duk wanda ya aikin a za a ba shi lada ba tare da an fifita ladan mutane akan na aljanu ba ko ladan aljanu akan na mutane amma idan ana magana kuma su biyan waye ja gaba to mutane ne gaba su ne mafiya daraja daga nan sai mala'iku su kuma saboda Allah ya halicce su ba sa saban Allah su kamar wani kayan aiko na'urori ne kayan aiki ne na ubangiji masu yi mashi abin da ya halicce su domin sa shi sa su mala'iku kowane a ofis ɗinsa to nan yake tsayawa baya shiga ofis ɗin wani gwargwadon abin da Allah ya shata mashi na bautar Allah kuma gaba ɗayansu ba a sa musu sha'awa ba shi yasa ba sa sabo don haka ɗan adam ne namba wani wajen daraja wallahu a'lam biye da shi sai mala'iku wallahu a'lam na ukun su ne aljanu wallahu a'lam amma su mala'iku ba a kirga su a cikin mukallafai sai da ana kirga su a cikin masu hankali wato alam jagororin alam kenan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga kowa da komai gaba da har itatuwa da tsirai da iska mai kadawa da dabbobin ruwa da na tudu da wanda ka sani da wanda baka sani ba babu wanda bai cin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wanda manzon Allah ba rahama bane ba tausayi bane ba a kansa ko ya sani ko bai sani ba idan ya sani ta ƙara kyau ya ƙara gode ma Allah ya ƙara baiwa manzon Allah su sula matsayinsa ka fi kowa fai da ɓoye aiko ka duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sufa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko amma tare da haka ba a yadda a yi azarbabi a yi kazan laha wajen ƙara mashi daraja ba wadda shi Allah ya faɗa ba ko wadda shi manzon Allah ya sanya shi ya faɗa ba in ba wa'annan ba to karka ƙara taka ka soyayya ta wuce gona da iri ka faɗa tarkon shedan ka koma kai kwaikwayo ga nasara wanda suka zurfafa wajen son isa zurfafa wajen wato ƙara ma isa girma daga garin daga kansu su ba daga Allah ba sanadiyar haka Allah ya kira su mushrikai Allah shi kyauta to daga a komai ba a san guluwi ba a san azarfafi ba kai ma Allah gwaninta da ta wuce ka bi dokokinsa na'am manzon Allah ya fi kowa manzon Allah ya fi wato ya ja shine shugaban kowa kuma kowa na cin albarkacinsa waye ya faɗa Allah ne ya faɗa to tsaya nan inda Allah ta'ala ya faɗi karka ba shi wa'yansu sufofi ya zama tauraro shekara dubu yana gabas shekara dubu yana yamma shekara dubu yana kudu shekara dubu ya gaya maka kuma da kace ya zama tauraro shin dan Allah dan adam in ka mai da shi tauraro girma ka kara mai koko ma na kasa shi kai shi da aka ce tauraron ma yana shi annabi rahama ne ga shi tauraron sai kuma ka danku fadar da annabin kai kana ganin kamar ka ɗauka shi ya zama tauraro dala wannan gyara ne ko barna barna ce dukkan wani yabo da za ka yi wannan manzan Allah wallahi al'azim da kai da tawagarka da zuriyarka gaba ɗaya ba ku isa ku kwatanta ya banda Allah ta'ala ya mashi ba. To na Allah ya isa, musamman na Allah shine na gaskiya shine janu ku ko jabi ne kama makame ne don ka ko tsaya ga yaban da Allah ta'ala ya mashi yo bi yaban da zaka yi mashi ya kai ka ce yadda Allah ya faɗa ya ce man ɗin rasula ba ka Allah Allah to dan Allah duk duniya sama da ƙasa da mutum da aljanda mala'ika akwai wannan majarajarsu akwai wani wanda za a ce shi ma man da ihu a ɗan Allah babu shi ko shehi ko gausi ko kudubi ko autadu ko wata duko. wallahi al'azim babu sauran wani mahaloki da shi ma man da ihu ba kada da Allah babu wannan mutumin annabi ne kaɗai ke da wannan kujerar ta Allah akwai yaban da ya kai wannan eh?

wa anzalallahu alaykal kitaba ay fa baka zo ka babba da saura wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa ka sannan alaika azima dan Allah ku samu na biyu kuma shi ma wanda ya samu wannan kulawar wajen ubangiji akwai shi walau la lahi alaika ka ka wannan hafalala ta Allah ce zuwa ga annabi fashi shi kadai ko akwai nabi da zai kuzo ya shigo ya ce a nima da ni a dan balla kawo ta akwai wallahi babu walau la lahi alaika wa rahmatuhu hamma qa'ibatun minhum an yudilluka wasu sun yi yunkurin su bashe ka sun raba ka da wannan tafarkin waddu law tuduhinu fayudhinun sun ta yunkuri a zo a raban shiya ka ɗau ɓangare guda mu ɗau ɓangare guda ƙarshe aka ja a lakum dinukum waliya yunwa ake ba wannan kariyar manzon Allah a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la'am mataibatun minhum an yudillu da waɗansu ƙungiya daga cin sun yi yunkurin su ɓashe ka Allah ya ce wannan ba fafutukar batar da kai da suke ƙoƙarin yi wa ma yubilluna illa anfusahum kai kai ne zai koma kan mashekiya ba kowa za su iya fatar ba in ba kansu ba sai dai su su da kansu mugunyar kullalle da suke yi kansu za ta kare ƙarshe ma Allah ya ce wa ma yadurrunaka min shay'i ba su isa su cutar da kai da komai ba sannan Allah ya ƙara tabbatar da matsayin annabi Muhammad ya ce wa anzalallahu alaikal ka kal kal kitaba wal hikmata wannan aya tana daga cikin ayoyin da ahlus sunna suke hujja da su akan cewa Qur'ani saukakke ne daga Allah sunnar annabi ma saukakkiya ce daga Allah saboda me wa anzalallahu alaikal kitab alqur'ani kenan wal hikmata sunnar manzon Allah shine bayanin abinda qur'ani ke dauke da shi na dokokin ubangiji da yadda Allah yake nufi da yadda yake so bayansa su bautata mashi shine hikma Allah ba zai gwaranci abu daya kuma ya sa wawala da bai sake ma nana tashi ba wa anzalallahu alaikal kitaba wa ashe akwai wani anzala din kuma a nan wanda kawai siyakin karatu ya sa an gane shi ba sai an maimaita ba wal hikmata ma'ana wa alayka al hikmata sannan uwa uba kuma Allah da kansa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam training da tarbiyya yace wa allamaka ma lam kunta alamu. gaya mun kuma wani ƙwaya ɗaya tilo wanda shi ma Allah ya ce ni na karantar da kai in ba 'yan satar fage ba irin su abu yazid al-bassam abu yazid al-bassami na jawahir al-ma'ani in farko shafi nan farko farko bai wuce shafi takwas zuwa shafi ba wai yana tinkaho da to kabo ga malaman zamaninsa yana kokarin gwada ya fi su yake ce musu akhadtum ilmakum an ulama'ir rusum mayitan an mayitin kabiran an kabirin wa akhadna ilmana 'anil hayy alladhi la yamut wannan kan ƙarya ce zunzurutun da wai su sun an so ina eh, kuna daga mana kawai ko malamai malamai malamai mai duk waya wajen oho daga tsoho zuwa oho daga wanda ya gaji kunne ya girma kaka mu in mun tashi an so ilimin wurin alhayyul ladzi la yamutu muke an sowa kaga yanzu shi har ya ma kera annabi Muhammad ya kera dukkanin annabawa Tunda gashi dai Allah yana gaya man annabi Muhammad shi Allah ne ke saukar mashi amma shi Abu Yazid al-Baqami dan dariƙar Tijaniya yace wai su gurin Allah suke an zo ilimin in kai magana a ce ka tada kura ka iya wa'azi ba za ka tada hankali to hankalin ya dade bai miƙe ba wajen faɗin gaskiya mun sai a ce za a tada hankali babu abin a rubuce ne tun da shi a rubuce me yasa aka rubuta kuma da aka rubuta me yasa aka ɗauka aka kai kasuwa muka sayo mun sayo ko ko masu kayan ba ku ɗauko kun karanta ba in mun leƙa mun ɗan fisgo mun ɗan tona asiri sai kuma a ce mun yi ba daidai ba in je kasuwa in sayo littafin kuma ka ce in karanta dan dai fin karfi haka ya rubuta yana nan a rubuce to amma cin abin da ya faɗa din gaskiya ne ko ƙarya ƙarya ce tsabata amma abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya wa maka Allah ya koya maka Allah ya ilmantar da kai Allah ya sanar da kai malam takunta alamu abinda da baka sani ba kenan ashe da manzon Allah sun ba da ilimi aka haife shi ba waye ya koya masa ilimi Allah subhanahu wataala ka faɗi duk abin da ka sani ya zo na falalar manzon Allah sallallahu ka faɗa gaba gadi matukar Allah ne ya faɗa matukar manzon Allah ne ya faɗa ka faɗa kai tsaye amma ƙarshen al'amarin dai da Allah da annabi Muhammad waye ya ma wani wannan gatan ko wannan falalar Allah ne ya ma annabi Muhammad ko to ka tsaya nan dan suna nan gigikattu suna wai da awarsu masu kare manzon Allah su salama in ka ce Allah daban annabi daban kayan Allah da ikonsa daban na annabi daban sai ce ka raba tsakanin annabi da Allah a'a Allah ne ya ce shi Allah shi ne Allah annabi Muhammadu kuma ya ce mai bawa haka ne ko ba haka bane to ne dace magana ta gaskiya kuma haka take ba sai mai yadda yanzu ya yadda ba Allah ya riga ya kira annabinsa bawansa manzansa tare da yayi mashi wannan fallalar da bai ma kowa irin ta ba shikenan kakka yadda da maganar wa inna min judika dunya wa barrataha wa min ulumika ilmal al-lawhi wal qalami karka yadda da wannan ba gaskiya bane wai yana daga cikin kyautar annabi ba hadisi ya ce annabi ya fi kowa kyauta har ma arrihul mursala ma kyauta haka ne kuma haka bane haka ne an gane to amma wai shi wannan da ya so ya kai gaya wajen nuna annabi a matsayin mai kyauta sai ya ce wai da duniya da lahira duk daga kyautar annabi ne wannan magana gaskiya ce ko ƙarya ƙarya ce Allah da ya tashi batun duniya da lahira cewa wa inna lana wa inna lana namu ne inda Allah mu muka halitta abin mu kayan mu ne mulkin mu ne muna gudanar da shi yadda muka ga dama yawwa sauraka wanda Allah ya fifita shine fifitacce wanda Allah ya mafalala shine mai falala amma gwanintar ka shine ka tsaya inda aka tsaye da kai bani karambani sauraka wa kana lahi alayka azima falalar Allah ta zama mai girma a kanka yawai manzon Allah kai ka isa ka kwatanta kimarsa ko darajarsa a gurin Allah mutumin da imaninmu ma gaba ɗaya an rataya shi ne ga yadda da hukuncin manzon Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu bima ثم لا يكن ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا باهك لا يؤمنون bayan Allah ba za su yi imani ba ji Allah hatta yi hakke musu har sun mai ka alƙali sai sun warabbi ka rantse da ubangijinka ya Muhammadu la yi ba za su zan masu imani ba hatta bi ma shajar bainahum sai sun yadda ka zama raba gardama a cikin abin da ke faruwa tsakaninsu tsakanin wani da wani ba jituwa tsakanin wani da wani an samu sabani tsakanin kana wannan ya tafi kaza to idan sun zo gaban ka da matsalar an baje kolinta ka bincika ka ji inda gaskiya take ka yanke hukunci duk wanda bai da hukuncin ka ba ba mumuni bane ba sanan ma wannan kujeran ma akwai mai hawanta baya ga annabi muhammadu <laughs> don haka manzon Allah sallama wato shine manzon Allah sallama mai alburdan can da muka hikaito wancan baitin nasa na kuskure shine kuma yazo yace nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ani kaga wannan maganar gaskiya ce kuma annabinmu nabiyuna al'amiru annahi ya amuru bi lahi wa na bi Ayila ba da gaban kansa ba an gane ko annabin mu shine al'amir shine mai cewa ku yi kaza amma da umarnin Allah wannan shine mai cewa kada ku yi kaza haramun ne amma da hannun Allah yace fala ahadun babu mutum ɗaya a doron duniya waliyi ne shi ko gausu ne ko kudubu ne ko sufi ne ko waye shi babu wannan mutumin inji mai albarda abarra da ya fi nuna hali na nagarta fi ƙaulila a lokacin da yake cewa a'a fiye da manzon Allah sallallahu haka nan a lokacin da yake cewa na'am babu wanda na'am ɗinsa ta fi zama daidai cikakkiyar na'am babu na ƙasu kamar manzon Allah sallallahu kaga nan kuma kaka ai gaskiya ya faɗi ko ya wasa manzon Allah ya wasa amma duk da haka sai da ya fi can ƙarshen washin kuma ya ce ya ce mai ya ce wa mablagul ilmi bihi annahu basharun wa annahu khairu khalqin lahi kulli ibi nan ma kaga gaskiya ne sai na masu eh, cewa wai ba za a cewa annabi bashar ba kuma suna takamar su ne masoya manzan Allah kuma suna takamar kamar wayannan waƙe-waƙen 'yan gidansu ne san su yan ɗariku ji suke kama wannan alburdar kayan gidansu ne na gado alhali ba abin ne ya haɗa alburda da tijjaniya mai alburda ya yi alburda shekaru aru aru kafin a haifi shehu tijjani kun gane ko ba abin da ya haɗa su su in kan lura da tijjaniyan nan da ƙashin kanta karan kanta da wahala baka samu abin da ita ce ta kawo wa addinin musulunci ko musulmi wannan abin na cigaba alburda ba ta ce ba ita ta yi ba ta zo ta tare da an yi alburda an gama haddace alburda an karanta ta an mata sharhi tana da littattafan sharhi sosai ishiriniya ba abin da ya haɗa tijaniya da ita ba ta ce ba shi ma mai ishiriniya ya ci zamaninsa ya tafi tuni tsawon lokaci duk wani littafin da aka faɗi falalar manzo Allah za ka ba in tijiya tijiyani zaka wallafa shi ba hasali salima. wallahi yawancin za ga duk ahalin suka yi suka yi su musamman duba a shafa ahalin sunna ne yake nan baya baya dobi wannan eh, eh, eh, shekul islam ibn taymiya eh yayi asaribul maslul ala shatimin rasul littafi ne na yaban manzon Allah da falalarsa amma a ta a ilmance da dalili ba da azarbabi da karambani ba saboda haka ahalus sunna su ne suka darajar manzon Allah kuma su suke ba shi kariya ta gaskiya wadda babu wuce gona da iri manzon Allah bai buƙatar jabin yabo jabin yabo a'a yana buƙatar jiyanu ne shine wanda Allah ya yi masa da kansa ko wasu annaba da suka gabace shi da sanar da su da Allah ya yi sufufin annabi Muhammadu suka faɗi kalmomi ne yabo gare shi kaga duk wannan nau'i ne na wahayi Allah ta'ala ya sa mu dace ma'ana dai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka zan rahama ka ba ka zan wato tausayi ga dukkan talikai baki ɗaya mutane da aljanu da mala'iku da sauran dabbobi qul inna ma yuha ilay na'am asalamna ya maulana qul ka gaya masu inna ma yuha ilayya E ni mutum ne kuma rahama ga dukkan talikai amma abin sani wahayi ne kurin ko kadai ake yi mani wato shi ne ya bambanta shi sauran mutane ba don wahayin ba mutum ne kamar kowa amma an masa wahayi an naɗa shi annabi kuma aka shugabantar da shi sauran kan sauran annabawan gaba ɗaya manzanni kaga ko ai an samu bambanci ko amma abin da ake nufi da cewa shi mutum ne kamar da mai alburdan can ma ya faɗa wa mablagul ilmi fihi annahu basharun basharun sai dai wa annahu khairu khalqillahi kullihim sai dai shi mafi shine mafi alhairin halittar Allah gaba ɗayan su kaga ba da anan me ya mai da shi biyayyen talikai naɗin annabta da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ya kuma shugabantar da shi a kan sauran annabawan gaba ɗaya ana masa wahayi ba shi ne wanda aka fara ma wahayi ba duk manzannin da suka gabace shi an masu wahayi amma wannan babbar ƙofa ta rahama da ubangiji ya bude ma bayansa sai aka kulle ta da aiko annabin ƙarshe manzan ƙarshe annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi za zama khatamun nabiyyi wa imamul Murtali, shi da kansa yace la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana Balla da nama a ce ga wani manzo bayansa don haka duk wanda ya yi ƙaryar an saukan mai da wata ibada karyata Allah yake so ya yi da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda ya karyata Allah da manzonsa ko kafiri ne ko ka faɗa ko baka faɗa ba lambarsa kenan sunansa kenan sifarsa kenan wannan na daga cikin dalilin da yasa ba za mu taɓa yadda mu bautata ma Allah da salatul fatihi ba domin masu ita sun ce saukar da ita kai ba abin da ya haɗa mu da ita ba za mu bautar Allah da ita ba don ba mu yadda da wani wa'ayi ba bayan ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bam yadda ba ba yadda mun rike maganar Allah walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shi manzon Allah ne cikamakin annaba an rufe wannan kofar in wani zo ce ga wani Muhammadu al-Fatihi kaji ba shi Allah can ya saukar da al-Khatimi wani yazo kuma ya samu wani Muhammadu sunansa al-Fatihi alhamdulillah kalmar al-Fatihi ba ta cikin sunayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk jona jona da za a yi ko babu inda ta zo a ruwaya inda za ka same ta shine a cikin littafin su da suka ce shehin nasu ya keɓe daga shi sai Allah muddatan ɗawilatan yana taɗallu'i zuwa ga Allah ya bashi wani salati wanda ba a taɓa saukar ma kowa irin shi ba kaga duk yare na kowa kenan yana neman nashi wanda a ce wasa, wanda ba a taɓa saukar da ma wani taliki irin wannan wanda yake nema bayan ko wannan ya ɗauke shi tsawon lokaci yana nan da yana ta fafatawa yana da can sai aka turo fa tahul malaku wai sai mala'ikan nan ya zo mashi bi hazihi salati makatubatan fi sahifatin min nurin Qur'ani ana zuwa da shi ne a karanta akan harshen Jibrilu annabi ya saurara ya iya amma ita wai salatul fati a rubuce ma aka zo da ita a wata takarda ta haske shine da suka rika lura da matsayinta sai suka ƙara gane kawai tana da falala karantawa kafa ɗaya tallin tal to tamkar wanda ya sauki alkur'ani ne sauka shida da Allah wannan akwai girman Qur'ani ne ko ku wulakanta Qur'ani Qur'ani ba daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin hazwa min aljinnati wan nas wanda duk kokarin ka ba a so ka sauke shi ba kasa da kwana uku to kwana uku sauka daya kwana wata uku sauka biyu kwana wata uku sauka uku kwana sauka kwana to sai ka yi sau shida sau shida to shi ne ka zo ka faɗa da ka faɗa da wanda ya karanta salatul fatihi kafa ɗaya da ya gaya isa istakhaffa qaumahu ya rena musu hankali kuma sun yadda sai inda ya bunƙasa sai ce ma kafa ɗaya tana daidai da saukar alƙur'ani sau dubu shida duk wannan abin ba wai ba yanke a rubuce yake cikin littafin su to Allah mai neman gaskiya yanzu zai tsaya yana wannan kama kame kawai ka ce mana rawawa na ambulanin ambulanin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba'alu kaza ko kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine addini kawai addinu ma qala fihi an-nasu haddathana wa ma suwa zaka waswasu shayatini Allah ya sa mu gane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fa hal antum muslimun ana Allah yana tambaya in an dauki zahirin aya tunda malamai sun ce istifhamun ne bi ma'anal amri ma'anar shi aslimu ku musulunta umarni ake bara amma sai aka zo da shi ta siga ta jan hankali to kun da yadda addini yake ana yau annabi Muhammadu wahayi kuma makasudin ko mazmunin wa'ayi shine tabbatar da cewa abin bautar ku abin bauta ne guda ɗaya shine Allah don haka ana cigiya ko za ku musulunta jama'a za ku musulunta ku ce aslamna ya rabbana mun musulunta ya ubangiji mun mai wa mun yadda da wannan doka ta ka ya ubangiji an gane ko muna sanan ran dinnan mun yadda gaba ɗaya in kuma da wanda bai yadda bai daga hannu a kowa ya daga hannu ya san haɗarin daga hannun aiki in ma baka sani ba ayar gaba mai ta ce alarama fahimta wallau fahimta wallau ba kuna nan وإن أدري أقريب أم idan har suka yi bere da wannan tayin da aka yi masu na su rike gaskiya su yadda da abin bauta guda ɗaya yadda da manzon Allah a matsayin manzo na Allah na ƙarshe wanda Allah ke masa wahayi ba gaban kansa yake faɗa ba idan har an samu wanda suka ɗau wannan matakin to mai sauƙi ne faƙul fito fili ka ga masu ka ce azantukum ala sawa to na ba ku sanarwar faɗa da ku gaba ɗaya inda duk duniya za ta kiyarda da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa ta kiyarda da kadaituwar ubangiji subhanahu wataala to Allah ya shelanta ma duniyar za a shiga fili a fafata gaba daya ai fa in tawallu an zalik fa qul azantukum a'lamtukum bil harb na sanar da ku za mu ja daga da ku za a fafata ala sawa ai halin min alfa'ili wal mafa'ul da ni da ku mun shiga fagen daga za a fafata da ni Allah da ku duniya da kuka je ba za ku da ni ni abin bauta ni kadai bane ba za ku yi da manzo na annabi Muhammadu cewa ni nike masa wahayi ba to mun shiga fagen daga da mu da ku a ga wanda zai kai labari yawo ala tabidu bihi dunakum ba ni kaɗai zan yakin ba tare za mu fafata ina gaya muku wannan ba nuku-nuku ba ɓoye-ɓoye ba sarfata na ma gaya muku ne litata abu domin ku shiri in kuna da shirin da za ku ku yaƙi da Allah Allah ba zai taɓa zama lafiya da wanda bai yadda Allah shi kaɗai ne abin bauta ba Allah ba zai zauna lafiya ba inuwa ɗaya da mutumin da bai yarda da annabtar annabi Muhammadu ba. Kamar da hadisi ya ce, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u a ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasarani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahalin an na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa babu mutum ɗaya da zai ji labari na ne Muhammadu na zo ba Yahude ne wannan mutumin koko ba Kirista ne ɗan kirista ne shi na kuma kaga sai aka bugo da masu takama da suna addinin saman aka ruguzo su sai na kuma wanda dama shi ma ruwan shi da addinin kamar ka ce ba faranshe ne shi ko ba ingile ne ko ba ko ko ba amerike ne a kallon yadda duniya take misali ko ba Isra'ili ko ko ba canishe ne su cana kaga dama ba su da addinin sama mu ce suna yi ba wancan ne suke alayan ƙaryar wai su ma suna bin addinin sama ko ba haka ba to dukansu wanda duk ya ji annabi muhammadu ka ko san da yanzu mutum ai ba wanda bai ji wannan a ba ko akwai yanzu a duniyar na akwai wanda bai ji akwai annabi Muhammadu da Allah ya aiko a matsayin manzon ƙarshe ba duk aikin hajji nan da ake ji shekara a duniya labari bai kai kasar Suwana ba akwai wani Muhammadu annabin ƙarshe manzon ƙarshe wanda wanda masu bin addinin saman kamar da suke ikirari ai su a cikin littattafan su ne ma aka faɗi musu sufar annabi Muhammadu kaga an yanke ko an zari ba su da wani abin da za su faɗa na kare kai matukar ba su imani ba annabi ce wanda duk ya mutu bai yadda da ni manzo ba a matsayin annabi manzo bai yadda ba face sai ya zama cikin yan wuta zama gana ta kari kenan an shiga fagen dagar Allah kuma ya ka da shi Ga shi can karshen sa ya shiga kurkukun Allah wanda ba a shiga ba a fita in an shiga ba a fita sannan abu na ƙarshe ku da na ba ku sanar zan yaƙi da ku ka gaya masa ya Muhammad ka ce in a dari ni ba ni da masaniya Allah bai sanar da ni ba a karibun shin abun kusa yake an ba'idin ko nesa yake me wannan abin matu duna abinda ake muku alkawarin za ku kai gare shi shine na azaba da wahalhalin ranar tashin alkiyama wadda ta kunshi waɗannan wato azabobi da Allah ya tana dama 'yan taurin kai bai Allah bai sanar da ni ba wanda ya san wannan lokacin saura kiris ku faɗa alaƙaƙai ku shiga uku ku wani ku lalace ko da ɗan sauran jayawa mai wannan ilimin shine Allah subhanahu wata'ala ba ni ba innahu ya'lamu al-jahra innahu ya'lamu al-jahra sannan saura aya ɗaya alaran ba hmm. innahu shi Allah ya alamul jahara min alqawl ya san maganar da aka yi a sarari wa ya alama ya san abin da aka yi kus-kus aka yi rada saboda tsabar iya makirci gidan sirrinsu na tattaunawa a can ake yin shi bayan gari nesa da gari ko kuma a je tsakiyar teku a ce a can za a yi mitin a ɗau matakin da za a ɗauka kan masu la'ilaha illallahu kuma sai a talatenin dare kuma ba za a sanar a social media ba a'a waɗanda suke 'yan wannan kwamitin na sharri na ƙasa gaba ɗaya su sun san kansu sun san yadda suke alatin kansu cewa akwai mutum ƙarfe ɗaya da rabi karfe uku karfe hudu na dare kuma a tsakiyar teku a tekun ma gidan a ƙarƙashin ruwa yake can ƙasan ƙasa oh, wallahi da ma kun zo nan kawai masallaci mun nasara kun yi abun a gurin Allah duk ɗaya ne ba inda za ku je ko koye masa ko kuma a je daji inda baka tsammanin dan adam zai kai a samu wani sandararren dutse a fafuke shi a fafuke shi a huda shi a fusa shi a tafi can cikinsa a rarike a sa iya kwandishin da duk abin da rayuwa ke bukata a ɗebo oxygen artificial oxygen wanda zai iya ɗaukar su lokacin da za su yi mitin a tana da komai can za a je a mitin ɗin idan suka yi ƙofar suka tashi yin ƙofar kai in daga ne suka kalla ba za ka yi tsammanin akwai wani wani yadda za a yi ɗan adam ma ya buɗe ya shiga wurin ba dan kai dutsen kawa za a gani an ja dutsen an yi samfurin ƙofar da shi an rufe in an zo na'ura za a sa sai ta buɗe, kawai sai ga wanda ana shiga har akwai irin wannan gidajen da da jirgi ake shigar jirgin sama daidai an yadda jirgin zai iya shiga in ya zo kawai kauna ta mu da zai ga jirgin ya wuce ciki a can za a je waidiyan kuru bika a can za a kullo ta <laughs> kun yi aikin banza inna hushi Allah ya alamul jahara min alkauli wa ma taktumuna kuma yana sanar da abinda kuke ɓoyewa oho wa in adari har wa yau kace musu ni ban sani ba lalau fitnatun lakum mata'un ilahi ko jarrabawa ce aka yi muku aka yi la mai kamar sake ku kulla wancan ku kwance wancan ku kiza wancan ku warware wancan kuna ta yin abin da kuke so a ƙasa to shi ma ban gano hikimar Allah a wannan matakin da ya ɗaukar muku ba ko jarrabawa ce ya muku ya bar ku zuwa wani ɗan lokaci ku miƙe ƙafa zuwa wani lokaci qul ko ƙala qala rabbikum bil haqq manzo Allah sallama ko dai kullin akwai qira'a kul idan fi'li amri kace an ko kuma ƙala game da malamin karanta wannan qira'ar ita ma dukkan su qira'o'i ne cikin manya-manyan qira'o'in shahararru karbabu guda goma rabbish rabbi don qala rabbikum bil haqq ya ubangiji kai hukunci da gaskiya annabi ne wannan magana da umarnin Allah ko kuma kul ka faɗa ya Muhammadu yanzu ake saka ka faɗa kai wannan a matsayin addu'a ka ce rabbikum ya ubangiji kai hukunci bil haqq da gaskiya wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun kuma ubangijinmu ar-rahmanu shine mai gamewar rahama ga bayansa gaba ɗaya al-musta'an wanda ake neman taimakonsa ala ma tasbun ko shine abin neman taimako alama ta suna akan abin da kuke kwatantawa kwatanci ku da shaci baɗi Allah muke roƙo ya taimaka mana akan mu ga ƙurewar ƙaryarku mu ga iyakar zamiyar ku kunyata tun a duniya wanda in ma ba mu gani ba to ƙarshen ku dai ku kunyata a nan duniya ku kasa ƙare ku ta bayyana sannan kuma ku je lahira ku tadda hushin Allah na dindindin to yan musulmi cikin ni'imar Allah da amincewarsa da falalarsa mun zo ƙarshen tafsirin suratul anbiya a wannan marece muna roƙon Allah tun daga kalmar farko ta wannan sura har ta ƙarshe abinda muka faɗi daidai Allah tabbatar mana da ladar sai ba mu yi aiki da shi wanda muka kure to dama mahallin kuren ne saboda ajizanci da karancin ilimi muna roƙon Allah ya yafe mana rauni ne daga gare mu kasawa ce daga gare mu Allah ka gafarta mana da ku da kuka ji wannan kuskuren duka muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma kai ya kaddara mai aiki da shi idan ma mun riga mun aikata Allah ka sa mu mazan cikin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله Amen.